بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاع نزاعة للشواق تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هدوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة البقعة المضاعفة lokacin da zai yi wasiya inda Allah da kansa yana zaburar da mu akan cewa mu yi wasiya kaga Allah yake mana magana magana da yake mana yana mana magana ne da masu imani ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani don haka aiki ne na mai imani Allah ka samu na ciki ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainikum ku kafa shaida tsakaninku idan habara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku hinal wasiya a lokacin da zai yi wasiya isnani zawa adlin minkum a samu shaidar mutane guda biyu masu adalci daga cikin musulmai kun ga wannan aya babu shakka hujja ce wacce malamai suka tabbatar akan cewa wasiya tana daga cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wannan akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda shi ma yana nuna maka cewa wasiya tana da muhimmanci hadisin Abdullah bin Umar tun mun san shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba hakki ba ne wato ba daidai ba ne ga musulmi ma haƙƙun ri'in muslimin lahu shay'un yusifihi yana da wani abin da ya kamata ya yi wasiya kai ko yana so yi wasiya da shi na dukiya in kamata a ce lailatai ya bi bitu lailatai ya kwana an samu dare guda biyu sun wuce shi ba illa wasiyatuhu maktubatun inda buha ce sa tana rubuce a tare da shi ka ji maganar annabi ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ka auna da yadda rayuwar mu take a yau manzo Allah ya ce kwana biyu bai kamata a ce sun wuce mutum musulmi wanda ke da wani hakki da ke buƙatar a yi wasiya a kai a ce dare biyu ya wuce shi face wasiyarsa tana rubuce a tare da shi wannan hadisi yana sahihul bukhari yana sahihul muslim yana musnadul imam ahmad yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan darimi waɗannan littafan hadisan gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadisi na abdullahi dan umar don haka ya wuce hadisin da wani ma zai yi shakkan ingancinsa ya ma wuce a ce ana shakkan ingancin wannan hadisin akwai riwaya da ta zo a cikin littafin al-Imam Tahawi asar wannan riwaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine la yahillu li rajulin muslimin la li rajulin muslimin an yabi ta lailatan wa inda malun illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu baya halatta ga mutum musulmi ya kwana dare ɗaya akwai wata dukiya tare da shi da take bukatar wasiya ba ce wasiyarsa dama tana rubuce saboda shi musulmi zaman ko ta kwana yake yanzu nan da muke zaune ba abin mamaki ba ne an jima kaɗan mun mutu wanda ita ce aƙidar musulmi ba sake jiki da cewar gobe ina nan da rai ji ba haka baɗin ma baɗin ba da ma duk muna nan da rai wannan ba hali ne na mai imani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dace ga mutum musulmi ba saboda ba halinsa bane kaga wannan riwaya da take mushkilul asar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu maimakon ma ma haqqum ri'in muslimin akwai riwayar da take da take mu'jamu tabarani al-awsat tana sunan gara kutuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi lil muslim kaga an samu riwaya kashi uku ma haqqu imri'in muslimin daya na biyu la yahillu li rajulin muslimin na biyu na uku la yanbaghi li muslimin bai kamata ga musulmi ba waɗannan lafuza da suka fito daga bakin manzon Allah kowannen yana nuna ba hali ne da ya dace ga musulmi ba ayyabi talalle sai na ce ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktuba inda ku face wasiyar sa tana rubuce a tare da shi al-imam shafi'i yana cikin takardun malamai suka yi magana akan wannan hadisin na Abdullah bin Umar a littafin sa kitabul ummi a mujallar na hudu shafi na goma sha tara al-imam shafi'i ya ce ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisin na Abdullah bin Umar mal hazm wal ihtiyat muslim ba ba to ba kokari bane game da siffa ta musulmi a same shi da irin wannan yanayi al ihtiyat a ce abin da yake mafi gamsarwa game da rayuwar musulmi shine a wayi gari an takuna wasiyatuhu maktuba idan wasiyarsa tana rubuce tare da shi shine mafi gamsarwa game da rayuwar musulmi shine zama da'iman yana tare da wasiya inda in ka duba fathul bari sharhin sahihul bukhari na wannan hadisi na abdullahi bin umar a mujalladi na biyar shafin 264 ibn hajar al-asqalani yana fassara kalmar da ta zo a hadisin annabi lafazin da ya shahara shine ma haqqu imri'in muslimin ma haqqu imri'in muslimin me ake nufi da ma haqqu imri'in muslimin kalma ta al-haqqu lugatu shay eh, asabi yana cewa da larabci idan aka ce hakki ana nufin abin da ya tabbata yutlaqu shar'an ala sabata bihi al ta sashin shari'a idan aka ce ba hakki bane ga musulmi to yana iya daukan wajibi yana iya daukan mustahabi yana cewa al-hukmu sabitu ammu min an yakuna wajiban aw manduba saboda haka idan manzon Allah ya ce ba hakki bane ga musulmi wato kamar yana iya ɗaukar maganar wajibi ma'anar wajibi yana iya ɗaukar ma'anar mustahabi haka in ka duba shafin nawawi ala sahih muslim ga hadisin abdullah bin umar a juz'i na goma sha ɗaya shafi na saba'in da hudu yace wa kada ajma'a al ala amri biha musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa wasiya wasiya abu ne wanda Allah ya yi umarni a rike wa yustahabu ta'jiluha kuma mustahabi ne a gaggauta mustahabi ne a gaggauta wa an yaktubaha fi sihhatihi ba sai rashin lafiya ya zo maka ba lafiyar ka garau ka daukakar da ka rubuta wasiya don ba ka da tabbacin ranar ka da duniya ba ka da ita kuma shi Allah bai taba gaya maka zai zai sanar da kai kafin ya dauki ranka kwatsam kana iya mutuwa ka tafi da hakkin mutane kuma wannan hakkin banda Allah babu wanda ya san da shi da a ce wato magadanka sun san da wannan hakki ba mamaki da sun taimaka sun sauke ba to mu sani ba ya aka yi sani ba saboda ba ka rubuta ba amma da za ka rubuta a ce kowace rana ga hakkoki da suke kaina ga waɗanda nake nake bin wasu suna rubuce a takarda ko da yaushe ko da mutuwa ta zo maka za a iya gane cewa ga abin da wane yake bukata na taimako saboda haka yan uwa za su haɗa kai a yi kokari a sauke maka nauyi na bashi ko mi yawansa in dai yana rubuce ba a rasa masoyi wanda zai taimaka maka wani bawan Allah wanda zai agaza maka a sauke maka wannan nauyi saboda haka mutum yana da lafiya yake rubuta wasiya yaktubu fiha ma yahtaju ilai duk abin da mutum yake bukata ya rubuta a ciki ba maganar ba su sukan da ake bin sa ko yake bi ba ina so idan na mutu limamin unguwanmu ya min wanka duk wanda kana iya rubuta shi ina so in na mutu kada ‘ya'yana a samu suna kururuwa ko iyalai na duk zaka rubuta ina so in na mutu kar a jira gawa ta sai ta wuni a abin da nan take abin da duk kake bukata wanda ya dace da sunnar manzon Allah sannan zaka rubuta shi a wannan takarda abin da limamin imam an yake faɗa a sharh sahih Muslim yaktub kullu yawmin eh, abin da ake so da shi na'am ba dole bane ya zama kullum sai kayi kuskure ma wannan warka amma dai mutum yana ɗaukar lokaci misali a ce duk sati zai zan waiwayi wannan wasiya ko karshen wata zai waiwaye shi saboda idan akwai buƙatar kari a yi inda buƙatar rage a yi wanda shi da abin da ya kamata kamar yadda ka san ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa yana da littafin shiga da fita to haka wasiya ya kamata ta zama saboda akwai ran da zaka fita ba za ka shigo ba ko Allah ya sa mu cika da imani malamai suna cewa ba tilas bane sai ka rubuta a kowace rana la yukallaf an yaktuba kullu yawmin muhaqqaratun mu'amalat wa juz'iyyati umurin mutakarrir ba tilas bane amma dai akwai abu muhimmi wanda ya kamata a ce ka rubuta ko wani katon bashi da ake binka maza sai ka rubuta kuma wannan wasiya ba wai ta tsaya ne a matsayin wato ana so kawai gare ka ba yana zama wajibi gare ka domin idan hakokin mutane suna kanka ka duba littafin uh, tanwirul hawali littafin sharhin muwatta na al-imam suyuti sharhin 565 haka sharhin hadisin abdullah bin umar a cikin littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi mujallad 6 sharhin 256 wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya yahillu li rajulin muslimin an yabita laylatan kaga dare ɗaya kenan a wata riwaya tana cikin asnan kubra ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylataini kamar riwaya da ta zo a cikin sahihu bukhari da sahihu muslim wanda in ka duba sahihu muslim hadisin yana ciki ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylataini wa lahu shay'un illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu sahihul bukhari sahihul muslim haka ma littafin muwatta wannan hadisin yana ciki sannan a wata riwayar fa ma haqqu imri'in muslimin tamurru alaihi salasu layalin waɗannan riwayoyi duka sun tabbata daga manzon Allah kaga an ce yabitu laylatan dare ɗaya kenan ko na biyu yabitu laylataini na uku yabitu yamurru alaihi salasu layalin kada a samu dare uku ya wuce mutum wannan riwayar tana sahihu muslim don haka an samu sabanin lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa bai kamata dare ɗaya ya wuce ka babu wasiya ba wata riwayar bai kamata a samu dare biyu sun wuce ka babu wasiya ba na uku bai kamata a samu dare uku sun wuce ka babu wasiya ba saboda haka sai ibnu hajar al-asqalani sharhin hadisin fathul bari mujallal na biyar shafin 258 sai ce to idan aka hada waɗannan riwayoyi kashi uku ka anna zikran lailataini was salati li raf'il haraj sai ka dauka farko abinda manzon Allah ya faɗa shine la yahillu li rajulin muslimin an yabita lailatan wahida wa indahu malun illa wasiyatuhu maktubatun indahu ka'idar farko ita ce bai kamata dare ɗaya ma ya wuce ka ba wasiya ba to amma saboda sauki na shari'ar da annabi ya zo da ita sai aka samu aka ce to dare biyu ma babu laifi sai aka ce dare uku ma babu laifi amma ba hadisin da ya nuna an maka sauki fiye da dare uku me yasa li raf'il haraji li tazahumi ashgalil mar'i saboda shugula na mutum shugula da mutum sukan yawaita zaka samu idan aka ce kullun ne zaka dubi wannan littafin wasiya gaskiya wani aiki ne gare shi zai yi wuya zai yi wuya saboda hidindimu da suke gabansa to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ah, fa fusiha lahu hadha al yatazakkara ma yahtaju ilayhi an ƙara maka fadin lokaci har zuwa kwana uku don ka yi tunani duk abin da mutum yake duk irin shagalta ta ɗan adam inda dai musulmi ne da imani a zuciyarsa a ce kwana uku sun wuce bai tuna lahira ba ai kai sakacin yayi yawa to saboda ka iyaka in ba musulmi zai yi sakaci a ce ya kai kwana uku kwana uku shikenan sai ka bayyacin ka ba fa wasiya ba wasiya sai a koma a dubi littafin na a gyara to sabani da aka samu na riwayoyin na cewa dare guda dare biyu dare uku shi yasa malamai suke cewa wannan ma alama ce take nuna cewa rubuta wasiyan wato hukuncin wasiya akan musulmi ba wajibi bane wato wannan yana cikin dalilai to amma mu yi la'akari da shi wanda ya ruwaito hadisi shine Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yace fa ma marrat alayya lailatun dare guda bai taba wuce ni ba منذ سمعت رسول الله يقول ذلك إن الله بن عمر tun daga ranar da na ji manzon Allah ya faɗi haka dare guda bai wuce ni ba illa wa indi wasiyati face tare da ni akwai wasiyata to ka san karfin imanin sahabi ba irin nan ba tun da manzon Allah ya faɗa in ji Abdullah bin Umar dare guda bai taɓa wuce ni ba face wasiyata tana tare da ni da shi ne ga mutumin da zai rabu da duniya lafiya saboda ka bar duniya babu hakki kowa a kanka shine tsiran ka lafiya kar mu manta fa manzon Allah ya ki sallar gawo mutum don ana binta bashi bashi fa kenan bare mutumin da wasu hakkokin da dama suke kan shi ya tafi lahira ba a san da hakkokin ba Ki ko mai hakki bai yafe ba kaga kenan dole ne wannan mutumi yana cikin kunci zamansa na kabari yana cikin takura kamar yadda hadisan manzon Allah suka tabbatar mana kuma babu wanda ya jawo masa face shi kanshi saboda haka anan wannan wasiya bisa dukkan alama tana ishara tana nuna mana cewa ta fi karfin a kira ta mustahabi duk da cewa akasar malaman suna suna dauka wasiya ba wajiba bace jumhur ahli sunna galibin malamai kuma babu bambanci tsakanin maza da mata babu bambanci tsakanin maza da mata saboda karka dauka ai ita mace ba mace wannan abin ba za hatta ita kuma idan za ka rubuta wasiyan babu izinin miji in malamai ba sai ta nemi izinin shi ba rubutawa za ta yi domin magana ce tsakaninta da Allah wal inna ma yushtaratu fi sihhatiha al aql wal hurriya abinda kawai aka yi sharadi shine mutum ya zama yana da hankali yana da yanci saboda shi bawa ba shi da yancin da zai rubuta wasiya ba shi da wannan yanci tunda mallakan wani ne haka kuma mai hankali sharadi ne saboda kar ya rubuta wani abu wanda ba gaskiya ba tunda abu ne da ya shafi hakoki abin da ya sa aka samu malamai da suke ganin wasiya ta fi karfin a kira ta sunna sai dai farilla saboda ka ga ayan nan da muka karanta ta suratul ma'ida ga hadisin abdullahi bin umar wanda babu wani malami da ya gardama da shi a tarihin musulunci to sannan kuma ga aya ta 180 ta suratul baqara kutiba alaikum idza habara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin haqqan 'ala al-muttaqin kutiba alaikum idza habara in kaga an wajabta muku yin wasiya duk da cewa wannan aya malamai sun ce an an shafe hukuncinta saboda saukan dokoki na rabon gado eh, don aya tana magana akan dole ne sai ka yi wasiya ma iyayenka da dangi daga baya kuma Allah madaukaki ya riga ya raba gadon kowa iyaye akwai abin da za su samu saboda haka ba a yin wasiya ga wanda ke da gado to duk da haka Allah da kansa ya yi magana cikin wannan aya da cewa an wajabta wasiya wato ashe wasiya tana da muhimmanci kwarai saboda haka aka samu malamai da yawa daga cikin magabata waɗanda suke ganin wasiyan nan ta fi ƙarfin a kira ta sunna sai dai farilla dan da yin ka dubi littafin al-Imam a as-Sunan al-Kubra mujallar na shida shafin ɗari biyu da sittin da ɗaya al-Imam Bayhaqi ya yi magana a kan waɗannan malamai ya jera sunayensu hatta al-Imam Shafi'i yana daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta a da fahimtarsa ta farko hakanan Ibn Jarir al-Tabari in ka duba tafsirinsa wannan ita ce fahimtar shi haka in ka duba littafin eh, al-muhalla na ibnu hazmi a mujallar na tara shafin dari uku da goma shafi amma babu shakka galibin malaman suna suna cewa ita wasiya mustahabi ce yani zahabar jumhur ila annaha manduba mustahabi ba dole ba ne, ba dole ba ne saboda ai kake zaɓa wa kanka suna ba da amsa da cewa ita wannan aya da ta yi maganar an wajabta wasiya ai an share aya ba ba a aiki da hukuncinta an share hukuncin ita wannan aya wato ba a aiki da ainihin abin da aya take magana saboda me saboda daga baya Allah ya hukunta gado ma iyaye Allah ya raba gado ya faɗi ainihin abin da iyaye suke samu ka duba ahkamul qur'an littafin al-imam al-jassas mujallad na farko التمهيد لتفي ابن عبد البر مجلد نقوم شاف قريب تسعين شدة لتفسير الإمام القرطبي ita wannan aya tafsirin al-Imam Tabari littafin al-Mughni na Ibn Qudama haka nan al-Awqar littafin al-Imam inda yake magana akan mas'ala ta wasiya in kaga wadannan littafai in ka bi su zaka tarar da cewa fahimtar galibin malaman fahimtar galibin malaman sunna ita ce ita wasiya ba dole ba ne kada shi ne abin da akasari suka tafi alqa'iluna bil wujub humul aksar wadanda suke eh, humul aqall wadanda ke cewa dole ne sai an bada sai an rubuta wasiya wadanda ba su ne suka fi yawa ba amma lallai hujjojin suna da karfi babu shakka ko da hujjar ta kai ga a ce dolan bane misali ka dauke ta a matsayin mustahabi abi kamata a ce musulmi ya yi wasa da sunnar manzon Allah ba waɗanda ke cewa ba dole ba ne su ma sun ce akwai lokacin da wasiya take zama dole yaushe ne suka ce idan akwai jingina a hannunka idan akwai haya a hannunka idan akwai aro a hannunka idan akwai bashi a hannunka to akwai wanda bai rabuwa da waɗannan akwai wanda zai zauna babu bashi a kansa ina ba hushe yake cewa wai bashi hanji ne to tun da bashi hanji ne wasiya ta zama dole ko saboda hakkin wani na kanka in hakkin wani na kanka to maganar wasiya a ce mata musahabi bai taso ba waɗanda ma suke cewa ba dole ba ne wasiyar sun ce don mutumin da hakkin wani ke kansa to wasiya a kan shi dole ne dole ne domin zai mutu alhali akwai hakokin jama'a a kansa wannan bayani duka yana cikin asunan kubra na al bai haqi haka littafin al-muhalla in ka fatul bari sharhin hadisin Abdullah bin Umar haka aunul ma'bud sharhin sunan Abi Dawud na wannan hadisi na Abdullah bin Umar mujallad na takwas shafi na arba'in da biyar kaga matsala ta farko wannan aya tana tabbatar mana da muhimmancin wasiya ga musulmi Allah ka kula sai matsala ta wannan aya tana karantar da mu cewa idan za a yi wasiya dole sai an kafa shaida tana karantar da mu haka ishtiraku shahada fil wasiyya sharadi ne idan ka yi wasiya sai ka kafa shaida wannan aya abin da suke nuna mana kenan in ka zo fatul bari mujallal na biyar shafin ɗari hudu da da uku game da sharhin ayan nan da ta zo al-Imam Bukhari yake fassara ta al Bukhari ya fassara wannan aya a littafinsa Ibn Hajar yana magana a kan sharhin maganar uh, al-Imam Bukhari babu shakka wannan matsala matsala ce da aka samu sabani tsakanin malaman suna babu ittifaqi babu ittifaqi me ya hukuncin kafa shaida in mutum ya yi wasiya me ya hukuncin sa mafi yawan malamai mafi yawan malaman sunna sun ce dole ne mafi yawan malamai sun ce dole sai ka kafa shaida me dalili saboda wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum ku kafa shaida tsakaninku idza habara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ga ɗayanku hina al-wasiya lokacin da zai bar wasiya inji Allah saboda mafi yawan malamai suka ce zahiri abinda ayan ta faɗa kenan Allah madaukaki ce idan za ku kafa idan za ku yi wasiya ku kafa shaida shahadatu bainakum idza habara ahadakum al-maut hina al-wasiya kaga fadallat al-aya ala mashru'iyyati al-ishhad ala al-wasiya abinda aya take nuna mana shine za mu kafa shaida lokacin wasiya eh, don haka tun da zahiri abinda aya na take nunawa kenan la yu'tabaru bil khatti wal kitaba da a ce mutum zai mutu sai a ga takarda da rubutunsa a ga takarda da rubutunsa na wasiya amma babu shaida wannan takarda ba ta da tasiri Allah ya samu gani takardan ba ta da tasiri ka riga ka rubuta littafi ka aje ka mutu an ɗauka a rushe wannan rubutun wa ya rubutun wa ne ba shakka shi littafin wasiya ne kuma shi a rubuce amma babu shaida sai ku aje ta ba ta da amfani me ya dalili saboda ka saba ma ayan nan saboda ka saba ma ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum ku kafa shaida tsakaninku idza habara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma dayan ku wasiya wasiya lokacin wasiya idan baka kafa shaida ba ka saba ma Allah kenan ko saboda haka idan an rubuta babu shaida ya zama an yi aikin banza wannan shine abin da galibin malaman sunna suka tafi a kai akasarin littafin fikihu in ka zuwa zaka ga an sa wasiya dole a samu shaida amma al-Imam Ahmad aka samu al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi da ta sashin masaba ta al-Imam Shafi'iyya kamar al-Imam Umar bin Husayn, al-Khiraqi al-Hanbali kamar su ibnu Taymiyyah Ibn Qayyim al-Jawziyya suna cewa la ba sharadi bane sai an kafa shaida don za a yi wasiya ba sharadi bane ba sharadi bane ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza habara ahadakum al-maut ya ku wadanda suka yi imani ku kafa shaida tsakaninku idan mutuwa ta zo matsayin ku hinal wasiya lokacin wasiya babu shakka yana da kyau amma ba dole bane ba dole bane saboda haka da za a ga takarda an tabbatar rubutun mutum ne za a yi aiki da wannan takarda ko da babu shaida ya juzu i'timadu fiha ala al-khatt wal kitaba da an ga takarda a rubuce wani shi ya rubuta magana ta gari ko da kotu ne aka zo um, ga wata takarda wanda mamaci ya rubuta alƙali ya karba takarda. nemo shaidu sun tabbata rubutun wane ne eh rubutunsa ne kuma gashi ya sa kwanan wata ran kaza da kaza ikina alƙali ne ya aiki da ita a fahimtar al'imam Ahmad bin Hanbal amma sauran malamai suna cewa la dole sai an kafa shaida saboda ita wannan aya shi kuma al'imam Muhammad yana cewa to mu dawo ga hadisin Abdullah bin Umar mu dawo ga hadisin Abdullah bin Umar mu yi la'akari da shi ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi manzo Allah yana magana cewa bai dace a ce musulmi yana da wani haƙƙi akwai wata dukiya da ya kamata a ce ya yi wasiya game da ita in ma hakkin wani ne a kansa ko ku hakkinsa dai a kan wani yabitu lailatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun inda Wanzu Allah ce bai kamata a ce dare biyu ya wuce ka ba Ba ce wasiyyar na tana rubuce sai al-Imam Muhammad ya ce a anan almazan Allah ya ce kuma ya kafa shaida kun ga manzo Allah shi ke fassara mana ayar alqur'ani abinda annabi ya ce bai kamata dare biyu ya wuce ka ba akwai wata dukiya muhimmiya wacce take bukatar a rubuta wasiya a kai a ce kuma baka rubuta wasiyan ba sai manzo Allah ya shi ya ce a wata riwaya ya ce dare guda wata riwaya ya ce dare uku amma duk inda manzo Allah ya magana kaf hadisin da yake magana akan wasiya lam yadhkur shahadata annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan kafa shaida akan ita wannan wasiya ba in ka zo fathul bayani mujallal da biyar shafin dari hudu da goma sha takwas saboda haka malamai suke cewa bi an khaffal yi mata urifa ka ikrari da zaran an ga takarda da mamaci ya rubuta in dai aka gane rubutunsa ne sai a yi aiki da ita wannan fahimtar al'imam Muhammad wanda babu shakka ya saba fahimtar sauran malamai waɗanda ke aiki da zahirin ma'anar ita wannan aya ta suratul ma'ida yana cewa kamar misali yadda ibn qudama ya bayani a cikin littafin sa al-mughni mujallal na takwas shafin 471 wa man kataba wasiya wanda ya rubuta wasiya wa lam yushhid fiha bai kafa shaida akan wannan wasiyar ba hukima biha za a yi hukunci da wannan takarda ta wasiya ma lam yu'lam rujuhu anha in dai ba a samu hujjar cewa ya fasa abin da ya rubuta a wasiyar ba kamar misali an samu takarda wani ya rasu amma an samu takardar shi nayi kyautan keke na ga wani to shi kenan za a yi aiki da wannan keken nan ko ba wani dama ga takarda ta rubuta an nuna cewa an yi kyauta to idan ba a samu dalili da yake nuna ya fasa kyautan ba misali in aka samu wani dalili da ke nuna ya fasa kyauta to wannan kyauta ta zama akwai kila wakala akwai tantama a kanta don haka ba maganar a ce za a ba da ita wannan shine fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa man mata fahujidat wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi mutum ne ya rasu aka samu wasiyarsa fahujidat wasiyatuhu maktubatan inda ra'sihi aka samu wasiyarsa a rubuce a daidai kansa kaga malaman farko saboda muhimmanci ga riko da sunnar manzon Allah wato idan ka dusa idan za ku kwanta gindin filon ka wasiya ne wane mutum gindin filon ka wasiya ne saboda ta yi wannan baccin ka ta kenan ta zarce cikin ikon Allah ana daga kanka ga wasiya saboda haka mutum ya tafi a cikin sa'a Allah ya samu gani al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce mutum ya rasu aka samu wasiyarsa a rubuce daidai kansa walam shi fiha amma kuma babu shaida wa wurifa khatuhu aka dauko takarda rubutun wani ne to kana mashhurar khatu ma kowa ya san rubutun shi al-imam ahmad bin hanbal yace yakubal ma fiha ayi aiki da abin da yake cikin wannan takarda kawai saboda babu hujjar da take nuna cewa kafa shaida akan wannan takarda dole ne babu hujja me dalili saboda idan maganar aya ce ta alqur'ani babu mai fassara mana ayar alqur'ani fiye da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan hadisin da ke umurtan mu mu rubuta wasiya wannan hadisi ya zo da lafuzza da dama a cikin littafin hadisai amma babu lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa a kafa shaida saboda haka wannan aya ta suratul ma'ida ba ta wajabta wa mutum ya kafa shaida saboda ya rubuta wasiya ba ta wajabtawa amma tana umarni a kafa shaida me dalili saboda ita ayar Allah ya saukar da ita ne akan wani hukunci keɓaɓɓe tunda ya shafi hukunci keɓaɓɓe bai kamata a ɗauke shi a ɗora shi a hukunci da ya gane rayuwar jama'a ba don haka yasa za a bar abin da ayar take magana a kai ya tsaya kan hukuncin da ayar take magana a kai shi ba za a ɗauke shi a ɗora shi akan sauran wasiya ba illa dai wasiya da ayar take magana a kai ita ce wasiyar matafiya haka in ka duba majmu fatawa na ibn taymiya mujallad na shafi na 66 yace qattul mayyit lafzihi rubutun mamaci yana daidai da lafazin mamaci ta wajen wasiya rubutun mamaci yana daidai da lafazin mamaci ta wajen wasiya inji ibnu taymiya wal iqrar wa nahwihima haka na wajen tabbatar da wani abu da makamancin haka wa ma zalika la yahtaju ashabul huquqi ila bayyana saboda haka idan aka ce akwai wani hakki da yake tsakaninka da wani sai aka zo aka samu takarda a rubuce aka samu takarda a rubuce cewa akwai hakki kaza da ke tsakanin mamaci da kai ba sai a ce sai ka kawo shaida ba tun daga takarda mamaci ya rubuta wane yana bi na dubu kaza ba ko ba shaida sai a biya ka bashi wa taklifuhum albayna yace idan aka ce dole sai an kafa shaida iba'atu lil huquqi to za a tauye hakokin mutane da yawa za a tauye hakoki mamaci ya rubuta wane yana bi na bashi kai sai ka ce dole sai an samu shaida kafin za a biya wannan bashi sai ya ce to a nan shi wancan da ya ba da bashin ka tauye mar haƙƙi wa lil amwati shi ko mamaci da kaki biya mar bashi ba kana gana mar azaba saboda ka kaki a gaggauta biya mar bashi rashin biyan bashi ga mamaci ko azaba ne gare shi bi baqa'ihim murta murtahanina bi zunubi saboda sun tabbata kenan akwai bashi da eh, zunubi a kansu shine yace fa fihi zulmun lil amwati wal ahya'i saboda haka wannan zalunci ne ga matattu da masu rai zalunci ne ga matattu ga masu rai da masu rai idan aka ce an samu takardar wasiya sai ka ce a'a ba za ka yi aiki da wannan takarda ba sai an samu shaida lafiya ma fil mu'amala musamman abin da ya shafi mu'amala musamman abin da ya shafi mu'amala saboda kamar misali a yanzu receipt yana matsayin kamar uh, yana matsayin kamar eh, wato rubutu ne na wanda yarjejeniya tsakanin mai sayan kaya da mai saidawa receipt a ce an samu receipt to sai zama wane ya rasu sai aka taras da receipt wannan receipt a jikinsa motarsa an rubuta sunan wani motarsa an rubuta sunan wani da aka duba receipt din sai aka samu akwai signature na wannan akan receipt din abinda shi kuma islam yake faɗa magana ta kare motar waye motar wacce ce zo ka dawo motar ka kai tafiyar ka saboda me saboda wasiya ce mamaci shi ya sa hannu akan receipt yayin signature an tabbatar wannan sa hannu nashi ne magana ta kare ba a buƙatar a nemo shaidu cewa motar na ya yi kyautanta ga wajila tunda ya rubuta sunan wane wasiya ce sai ce idan baka bada ba to ka cutar da mamaci sannan baka san mu'amala da ke tsakaninsa da wancan ba ta yiwu dama sun fara cinikin mota kafin ya mutu sai rubuta da shi saboda haka yanzu kai da ka kace tunda babu shaida ba za a bada ba mamaci ya riga ya karɓi wani kuɗi a cikin wannan eh, abin nan din kaga kenan ya mutu da hakkin wani a kansa fa takliful bayyinati fi zalika ka tilasta sai an kawo shaida akan haka khurujun anil adil ma'ruf yace kamar an fita ne daga adalci sananne haka in ka duba fathul bari na ibn hajar mujallal na biyar shafi na 423 sai mas'ala ta uku mas'ala ta uku da ayan da take karantar da mu shine sharadi game da shaida da za a kafa a lokacin yin wasiya Allah subhanahu wata'ala ya ce isnan zawa adlin minkum a samu mutum biyu masu adalci daga cikin ku kaga wannan sharadi ne game da me sharadi ne game da shaidu ba a kafa shaida sai mutum me mai amana shi sa aka ce zawa adilin minkum waye mai adalci mai adalci shine wanda ya hada abubuwa guda biyu mai amana da kuma hankali saboda tababbe ba a ce mara yana da adalci tababbe wanda ba shi da hankali ba a ce mar mai amana ba a ce mar mai adalci ya rasa wata siffa ta adalci saboda haka idan aka ce a samu mutane biyu masu adalci daga cikinku ana nufin a samu mutane biyu masu riƙon amana masu hankali da duba tafsirin al-Imam bagawi mujallal na shafin shafi yana cewa waqila ma'anahu anna ash-shahada fi ma bainakum ala al-wasiyya inda al-maut isnani malamai daga cikin fassarar da suke ma wannan aya shaidu da ake buƙatar a samu a lokacin wasiya inda al idan mutum zai mutu shaidun mutane nawa ne mutane biyu ne zawa adlin zahiri nan maza ake nufi saboda haka maza za a kira idan mamaci yana da bukatar wasiya maza zai kira mutum biyu waɗannan mutane guda biyu an ce zawa adalin masu adalci idan aka ce masu adalci kenan dole a same su da amana dole a same su da amana da hankali idan sun ɗauki wannan siffa shi kenan magana ta ƙare wasiya ta samu ainihin mahalli da ta dace da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala matsala ta wannan aya tana karantar da mu shaidan kafiri wato kafiri yana iya zama mai shaida akan musulmi a halin larura shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce au akharani min gairikum ko a samu wasu mutane biyu su yi shaida min gairikum daga wasunku daga wasunku su ne kafirai kenan da farko aka ce itnani zawa adlin minku in za a kafa shaidu a lokacin da ake tafiya sai mutuwa ta samu shi sa ya ce in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa sai musibar mutuwa ta same ku fa asabatkum musibatul maut kun yi tafiya ne sai musibar mutuwa ta same ku a lokacin nan yana da kyau ku yi wasiya wasiyar da za ku yi ku samu mutane biyu islami zawa adalin minkum a samu mutane biyu masu adalci daga cikin ku su yi shaida to sai Allah madaukaki ya ce au akharani min ghairikum ko a samu wasu mutane biyu daban waɗanda ba sa cikin ku min ghairikum daga wasunku idan aka ce daga wasunku ana nufin wasu wato masu bin wani addini in ka duba tafsirin al-Imam Bagawi min ghairi dinikum wa millatikum waɗanda suke bin wani addini ba naku ba waɗanda suke bin wani tafarki wanda ba naku ba al-imam al-bagawi yace fi qawli aksarul mufassirin wannan ita ce fassaran galibin malaman tafsiri akasarin malaman tafsiri tun daga Abdullah bin Abbas Abu Musa al-Ash'ari har zuwa ga tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyab Ibrahim an-Nakhai Sa'id ibn Jubair al-Imam Mujahid Ubaida haka in ka duba tafsirin Ibn Kathir wato abin da Allah yake cewa idan ka yi tafiya ka tafi wata ƙasa ya zama mutuwa ta same ka saboda cuta eh, rashin lafiya da ya same ka alamar cewa mutuwan nan za ta same ka a wannan ƙasa to idan za ka bar wasiya ka nemi mutane biyu mutane biyu ɗin nan aka ce minkum musulmai idan babu musulmai fa sai Allah ya ce au akharani min gairu ko a samu wasu mutane biyu daga wasunku ah, wasunku kaga ya bada cewa kenan ba daga musulmai ba ashe kafiri yana iya yin shaida ga musulmi abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa zahiri a cikin wannan aya kenan in ka duba tafsir ibn kasir ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace anan akwai sharadi kafin a kai ga shaida na kafiri na daya Allah subhanahu wataala yace in antum darabtum fil ardi idan ku kun yi tafiya a cikin ƙasa don haka kamar yanzu da kake zaune a cikin gari rashin lafiya ya same ka sai ka kira kafiri makwabcinka wani zo kamin min shaida wannan shaidar banza ce kaga an rasa sharadi guda a wani yanayi ne kafiri yake iya zama shaida ga musulmi na ɗaya larurar tafiya saboda ita tafiya tana kawo fitina ga mutum fitina da mutum bai taba gani irin ta ba kana iya kai samun kanka a wata ƙasa da babu musulmi sai dai kafiri kuma mutuwa ta zo maka musamman ga waɗanda ke tafiya jinya a ƙasashen turai da sauransu ta yi wa kai ka wani asibitin da kaf babu musulmi a ciki ko sai dai kafiri sai ka kira wani likitoci guda biyu kafirai wannan ba laifi bane shara'i na farko shi ne kafin kafiri ya yi shaida wa musulmi in antum tun fil ardi sai kun yi tafiya wato ba dai a zaune a cikin gari ba in ana zaune a gari ne sai ka ko kafiri ka ce da shi wannan ka ce wannan shaida na ne alƙali zai ce a babu wannan a shari'ar musulunci idan ka ce ga aya sai a ce a to a sharadi ya ya taho cikin ayar abinda Allah madaukaki ya ce in antum darabtum fil ard in kun yi tafiya kai ko baka yi tafiya ba kana zaune a gari saboda ka kafiri ba zai maka shaida ba sharadi na farko kenan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asabatkum al mautu. mutuwa ta zo kwatsam mutuwa ta zo kwatsam kaga kenan haka kawai lafiya kalau ba a kiran kafiri ya zama shaida haka kawai lafiya kalau ba a neman kafiri ya shaida هذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين lokacin da aka ce babu musulmi kafiri zai yi shaida to dole sai ai la'akari da waɗannan sharuɗa da suka zo a cikin wannan aya an ya kuna ka fi safa? in ji ibnu kasir ya kasance tafiya ce kake ciki wa an ya kuna fi wasiyyati sannan ya kasance shaidar kafiri da ka nema din ta shafi wasiya ne kadai wannan shine abin da malaman sunna suka yi magana kai tun daga zamanin tabi'ai kamar alkali shuraihu in ka zuba tafsirin ibnu jarir al-qabari shurahu yana cewa la juzu illa fi safarin shaidar kafiri ba ta inganta sai a cikin tafiya wala juzu fi safarin illa fi wasiya kuma ko tafiyar ake shaidan kafiri ba ta inganta sai fa a wasiya kaga kenan sai dai wasiya saboda haka anan an samu sharadi eh, sai idan babu musulmi wanda shine sharadi na uku domin Allah subhanahu wa ta'ala yake isnani wa adlin minkum wani shine abu na farko in za ku kafa shaida waye zai zama shaida mutane biyu masu adalci minkum daga cikin ku musulmai to idan babu musulmi sannan a koma ga au akharani ko wasu kaga kenan sai babu musulmi kafin kafiri zai shaida ibn kasir ya ce روي نحوه عن nahwu an بن حنبل ahmad bin تعالى rahimahullahu ta'ala an ruwaito haka daga alimamu ahmad wato alimamu ahmad yana da wannan fahimtar cewa kafiri zai iya zama shaida ga musulmi wa khalafahu salasa sauran mazhabobi guda uku din suka ce a malikiya shafi'iyya hanafiya suka ce a kafiri bai yi shaida ga musulmi a kowane yanayi la tajuzu shahadatu ahli zimmati ala muslimin kafiri baya taba yin shaida ga musulmi ibnu kasir ya ce amma Alimamu imam ahmad ya ce kwarai kafiri zai shaida ga musulmi saboda ga ayar alqur'ani aya ce ta tabbatar Allah madaukake ce au akharani min ghairikum a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba min ghairikum can ana faɗin minkum minkum antum muslimuna ko in an ce daga cikin ku ku musulmai amma idan aka ce min ghairikum fa kaga ya nuna cewa abinda akasarin malaman tafsiri suke cewa min kun ma'anarsa min gairi dini kun wa millati wanda ita ce fassarar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina akasar malaman tafsiri abin da suke fassarawa kenan aw akharani min gairi ko saboda haka hujjar al-imam Ahmad bin Hanbal ta fi karfi akan hujjojin malamai ukun nan cewar kafiri baya yin shaida ga musulmi al-imam Ahmad yana kafa hujja da wannan ka duba littafin tafsiri da suke magana akan wannan aya an yi maganganu masu tsawo haka littafin fiqhu to abin da ke sa hujjar al'imam Ahmad ta fi karfi saboda an samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi aiki da wannan hukunci an samu sahabbai sun yi aiki da wannan hukunci in ka duba tafsirin Ibn Kasir da tafsirin al-Imam Tabari haka nan tafsirin Ruhul Ma'ani na al Mahmud al-Alusi eh, mujallad na bakwai shafi na hamsin da biyu duk littafin tafsiri in ka duba za ka ga misali da aka bada abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne hakama lamma kana waliyan kufa lokacin da abu musa al yake kufa yana matsayin gwamna yana matsayin shugaban musulmai ya taɓa yin hukunci da wannan aya bi mahbarin min sahaba ga sahabbai suna tare da shi a wannan lokaci to da a ce abin da Abu Musa al ya aikata laifi ne waɗannan sahabbai ba za su kyale shi ba <coughs> fa bi shahadatin da ba'da ma fi wasiyyati muslimin fi safar cewa an samu yanayi kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya musulmi ne yi tafiya yana cikin tafiya ajali ya same shi lokacin da ajalin nan ya same shi babu wasu musulmai da ke tare da shi ba ne bar musu wasiya saboda haka sai kira kafirai guda biyu ya ba su wasiya wannan ya auku bayan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zama Abu Musa al-Ash'ari yana gwamna a Kufa sai gashi an kawo mara wannan case wannan mamaci ne ga wasu kiristoci sun taho da bayani game da shi cewa ya bar musu wasiya abu musa ashari ya yi aiki da wannan aya ɗin ya hukunci akan waɗannan kiristoci da suka zo da shaida kaga ya gwada cewar an tun da an rasa musulmi suka yi shaida ba laifi ba ne ibn qayyim jawziya akwai littafin da ake kira at-turuq hukumiyya shafi na 160 in ka duba zaka ga ya yi magana akan wannan matsala saboda tana cikin matsalolin da aka samu sabani a tsakanin malamai fiqh yana cewa qala shaykhuna rahimahullah malamin mu inji ibnu qayyim jawziya yace malamin mu Allah madaukaki ya masa rahama yana nufin ibnu taymiya saboda shine malamin sa ibnu qayyim jawziya yace malamin mu yace qaulul imam ahmad fi qabul shahadatihim fi hadha al-mawdi'i wato malamin sa ibnu taymiya yana cewa fahimtar al ahmad game da wannan matsala fi qabuli shahadatihim fi hadha al-mawdi'i cewa za a karbi shaidar kafiri game da wasiyar da ya dauko ta musulmi a irin wannan yanayi ya'ani al-wasiyya fi safar inda al-maut wasiyar da aka yi a tafiya lokacin da za a mutu yace malamin sa ya ce idza lam yujad ghayruhum min al-muslimina in dai babu wani musulmi a lokacin huwa darura shi ma yana cikin larura da haka halal ne Ka ga ya gwada cewa larura ce ta sa Allah ya halatta a samu shaidar kafiri ta wajen uh, wasiya a rashin musulmi haka shek Ibn Usaymin in ka duba littafin fatawa nurun ala darbi yana cewa za ta juzu shahadatul kafiri illa fi halin darura wato larura ce ke hukuntawa a ce kafiri yayi shaida ga musulmi a lokacin mutuwa wannan yana cikin littafai da yawa kamar bada'i sana'i da rawdatu talibin littafin al-Imam an-Nawawi mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da shirin da biyu wato idan muka yi la'akari da ainihin dalilin saukan ita wannan aya sai mu gane cewa babu shakka fahimtar al'imam muhammad ita ce mafi inganci me ake nufi idan musulmi ya samu kansa a wani yanayi misali na tafiya sannan ajali ya zo masa zai bar wasiya babu musulmai a gurin halal ne ya kira kafirai ya ba su wasiya halal ne me ya dalili saboda ya ka koma sababin saukar ita wannan aya sababin saukar ita wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine labarin da aka bayar game da Tamim bin Aus dari sahabin da ake kiransa Tamim dari shi Tamim dari lokacin yana Kirista ya taba zama addinin Kiristani ke kafin musulunta tamimu dari yana da wani amininsa da ake kira adiyu bin badda'in adiyu bin badda'in su biyu yan kasuwa ne duk kiristoci ne قد خرج من المدينة للتجارة إلى أرض الشام wato suna ‘yan kasuwa ne kuma kiristoci ne tamimu dari da shi adiyu to sai suna yin kasuwanci tsakanin sham siriya da makka ana nan har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har dai aka kawo lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma Madina sai zama sun mai da harkar su kuma tsakanin Madina da Sham amma duk da haka suna addini kiristaniki din su ma huma ومعهما بديل amr bin al العاص ana nan wata rana sai aka samu wani musulmi wanda ya tafiya tare da su sunan shi budailu shi wannan budayl din yantaccen bawa ne na amru bin al-as amru bin al-as sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana muslim shi wannan yantaccen bawa musulmi ne amma su waɗannan mutane biyu yan kasuwar kiristoci ne to sun tafi ƙasar sha wallan mashtar da wajuhu sai rashin lafiya ya tsananta gare shi babu musulmi tare da shi sai waɗannan wato kiristoci tamimu dari da kuma adi fa ausa ila tamimin wa adi saboda haka sai shi wannan shi wannan sahabi na manzon Allah eh, sai ya bar wasiya ga waɗannan kiristocin wa amarahuma an yadfa'a mata'ahu idza raja'a ila ahlihi yace musu to akwai alamar jikina dinnan ba zai banda ba da alamar dai ajali ne ke tare da ni saboda haka ina roƙon ku don Allah kaya na ku ɗauka ku kai ma iyalai na tunda dai kasuwanci muka zo ku dauki kaya na ku kai ma iyali suka ce insha Allah za mu yi wannan babu damuwa mata da, sai budailu ya mutu amma hikima ta wannan budailu da shi musulmin kafin ya mutu sai ya rubuta takarda sai ya rubuta wasiƙa ya yi hikima na bar saƙo ga tamimu dari da kuma adiyu za su ɗauko kayana su kawo gare ku ku yan uwana amma cikin kayan akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ya kirga kaga ya gama rubutawa sai ya nade takardar sai ya sa a cikin kayan ya boye to su bayan mutuwa shi fa fattasha mata abu sai suka binciki kayan nashi saboda su dauki abu mai amfani su ɗauke. kaga ba za ka sa tunani ma akwai takarda ba ba su ma yi tunanin yana da basirar da zai rubuta takarda ba ba aka zamin ina an mai fidda saboda haka akwai wani kwanon azurfa ana cewa wani babban moda ne na azurfa wanda ainihin masu kuɗi ke amfani da shi yana da tsada ƙwarai ban kushen bai zahabi an zane jikinsa da zinari an masa ado fi salasu Ati misqali fibba wanda nauyinsa ya kai nauyin wato kamar a ce gram ɗari uku na azurfa ba kai ya ba su ka ɓoye sun makaba ya hajjata kuma suka gama biyan su bayan an gama kasuwanci ba sarrafa ilal madina sai gashi sun dawo madina suka zo madina ba dafa almata'a ila ahli bait suka mika kaya ga dangin budailu an kawo ga iyalinsa ga kayan da ya bari ya ce yaro shikenan waɗannan yan uwa nashi fattashu suna ta binciken kaya ana babban kadewa Kasan lokacin kuma ko an aljihu ne sai an bincika wa asabu sahifa sai ga irwarka ana buɗe takarda fi ha tasmiyatu ma kana ma cikin takarda an rubuta ina tare da tamimu dari ina tare da adiyu kaza duk ya rubuta komi faja'u tamiman wa adiya shikenan suka ce to suka zo suka kirawo adiyu da kuma tamimu dari muna da dan tambaya da zamu yi muku Me ce tambayar ku hal ba sahibuna shay'an min mata'ihi shin don Allah tafiyar kuɗin nan tun da kasuwanci kuka je yi ya samu damar sayar da kayansa kafin ya mutu ko bai sai da kayan ba kakan sai kaya ne ka kai wata ƙasa ka sai da ya samu damar sai dawa kafin ya mutu ko a suka ce a bai sayar ba kalu suka ce fa halitta jara tijara shin yayi kasuwanci yayi fatauci kafin mutuwar sa tafiya kasar eh, sham suka ce a kazu suka ce hal qala marabuhu fa anfaqa ala nafsihi shin ya daɗe yana jinya har an waye gari yana yana makansa ɗawainiya saboda haka kaga jari zai kare kenan idan ɗan kasuwa ya tafi wani gari rashin lafiya ya same shi zai yi amfani da ainihin jarin nasa saboda samun lafiya shi yasa suke tambaya ko ya daɗe a rashin lafiyan ta kai ga har ya shiga jarinsa suka ce a'a fakalu suka ce to gaskiya inna lafiya mata ihi sahifa mun tarar da wata ‘yar warka a cikin kayan nan fi ha tasmiyatu ma kana abu wa budaili ya rubuta komi yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza sannan ya faɗi cewa kayansa yana wurin ku kun yadda za ku kai masa gida to abin da ya dame mu inna faqadna min na an min fidda komai da ya faɗa mun taras yana nan banda wani kwanon azurfa wanda aka yi masa zane da zinari fihi salatu mi'at miskalin fidda shi da kaɗai ba mu samu ba to amma mun yi muku tambayoyin nan saboda ta yiwu jinyarsa ta yi tsanani ka san kana da hankali za ka rubuta takarda ai kaga lokacin da ya rubuta wasiƙa ai da sauran hankalinsa to idan tsakanin rubuta wasiƙar da mutuwar sanan ne ba a sani ba shi sa suke cewa ya daɗe a jinyar kaga in ya daɗe tazarar da ke tsakanin rubuta wasiyar da kuma mutuwar shi idan an samu lokaci mai tsawo ya kai a ce an sarrafa an an ɗauki wannan kwano an saida saboda a ɗauki kuɗi a yi jinya to sai suka musu tambaya suka ba da amsa ko a'a da rubuta takardar da mutuwar ba a daɗe ba saboda haka sai da suka gama kore su suka ce to ga abin da takarda ta bayani sai tamimu dari da da adiyu suka ce to ma na dire ka san abubuwa dai da yawa ba mu sani ba inda ma ausala na bishe mu je ya mana wasiya mu ɗau kaya fa amarna an nadfa'ahu ilaykum mu kawo muku mun kuma ɗauko fa dafa'nahu mun kawo muku wa ma lana ilmun bil ilahi magana kwano ba mu santa ba shikenan magana kwano ba mu santa ba a'a ya za ku ce ba ku santa ba ku kuka kawo kaya cikin kaya ga wasiƙa wasiƙa ga abin da ta faɗa ta sai dai mu je ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu, sai ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa asarra ala al-inkari suka naji su san ba su ga wani kwano ba shine Allah madaukake ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bayani game da ainihin gardamar da ta auku tsakaninsu ya ayyuhallazina amanu ya ku da suka yi imani shahadatu bainakum ku kafa shaida a tsakaninku idan habara ahadakum al-maut idan mutuwa ta cimma da yanku hilal wasiya a lokacin da zai yi wasiya na daya isnani rawa adilin minkum a samu mutane biyu ne masu adalci daga cikin ku musulmai su za su yi ma mutum shaida idan babu fa aw ne min ghairikum ko a samu wasu mutane biyu daga wasunku in antum barabtum fil ardi in dai kun yi tafiya a cikin ƙasa fa asabatkum musibatul mauti musibar mutuwa ta same ku saboda dama da larabci idan aka ce musiba shine asara musiba ita ce asara idan mutum ya asarar dukiya ce musiba ce eh, musiba ana cewa mutuwa musiba ce saboda ana asarar rai wanda ka saba zama da shi yanzu an waye gari babu shi Allah madaukaki ya ce idan musibar mutuwa ta same ku to sai ku kafa shaida game da wasiyar sai Allah madaukaki ya ce ga abin da za ku yi suna min ba'di salati ku tsara waɗannan kafirai har zuwa bayan sallah fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah inir tabtum su yi rantsuwa da Allah in kun yi shakkan su kenan wannan sai in kun yi shakkan su amma in babu shakka dama kafiri ya kawo wasiya ya kawo ya kawo wasiya sai a karba saboda Allah ya bada dama yace au akharani min ghairikum ko a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba saboda haka idan kafiri ya ɗauko kayan musulmi ya kawo gidansa ya ce wannan mutum ya rasu kafin ya rasu ya bani wasiya ke sai a karfa ba maganar rantsuwa amma idan aka yi shakka saboda kafiri kafiri bai da amana wanda shine zahiri abinda Allah subhanahu wataala yake tabbatar mana idan lokacin da kafirin ya zo da amana da wasiya sai aka yi shakka shi yasa Allah ya ce in irtabtum in kun yi shakkan abin da suka kawo to za ku tsare su bayan sallah sai su yi rantsuwa da Allah Rantsuwa da za su yi la nashtari bihi samalan ba za mu sayar da rantsuwar mu saboda mu samu wani kuɗi ba walau kana za qurba ko da makusanci ne gare mu wala naktumu shahadatan lahi ba za mu koyi shaidar Allah ba inna idan lamin al idan mun koyi shaidar Allah ashe kenan muna cikin masu laifi kaga Allah ya saukar da yadda za a yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi haka yasa aka yi haka wannan ya auku zamanin manzon Allah kuma hadisin ma yana sahihul bukhari kitabul wasaya yana nan a sahihul bukhari kitabul wasaya qaulullahi ta'ala inda al-imam bukhari ke fassara ita wannan aya ta suratul maida hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yace kharaja rajulun min bani sahamin an samu wani mutum daga cikin kabilar banu sahab ya fita ma'a tamimin dari tare da tamimu dari wa adiyu bin badda'in da kuma adiyu ɗan badda'u fama tasahamiyu sai shi wannan musulmi ya rasu bi ardin laysa biha muslimun kasan da ya rasu babu musulmi a gurin falamma qadima lokacin da suka dawo bi sun dawo da kayan da ya bari fakadu jamman sai ya zama dangin mamaci sun rasa wani kwano min fiddatin na azurfa muhawwasan min zahabin wanda aka yi masa ado da zinari fa ahlafa huma rasulullah sai manzon Allah ya sa suka yi rantsuwa su waɗannan kafiran summa da jamu bi makka ana nan yau da gobe wata rana sai kwanan nan ya bayyana a makka wannan kwano da ake cewa ba a ganshi ba ba a ganshi ba sai gashi ya fito kuma ya fito ne a tare da su a tare da su saboda me inda aka ga kwanan sai mutane suka ce qalu ibta'ana min tamimin wa adiyin wa ina kuka samu wannan kwano ai kwanon nan mun saye shi ne wajen tamimu dari da adiyu bin eh, da adiyu bin badai su suka tayar mana kaga abu ya tabbata kenan ne sun ci amana fa qama rajulan min awliyaihi labari yazo madina a'a mutanen nan da suka zo gaban manzon Allah suka yi rantsuwa akan cewa ba za su koye gaskiya ba to ba an samu kwano a makka an samu kwano a maka kuma waɗanda suke rike da wannan kwano sun ce tamimu dari da adiyu bin eh, eh, badda'in su suka sai da musu sai zan Allah ya ce to a dawo a kira wasu halafa da shahadatuna haqqu min ba. aka tafi zuwa aka yi rantsuwa aka samu mutane biyu daga dangin mamaci suka rantse suka ba da shaida babu rantsuwa suka ba da shaida akan cewar shaida su ita ce mafi inganci akan shaida matsancin kafirai wa inna jamma sahibihim shine Abdullah ibn Abbas yake cewa inna fihim nazar hadhihi aya a dalilin labarin su ne Allah ya saukar da ita wannan aya to kaga kenan al-Imam Ahmad bin Hanbal da yake cewa babu laifi don kafiri ya zama shaida ga musulmi a halin tafiya a larura ya dace da abin da manzon Allah ya hukunci da shi a zamaninsa Allah ya samu gani da cikin ikon Allah shi mimu dari dai daga baya ya musulunta in ka duba sunan tirmidhi kitabu tafsir al-qur'an hadisi na dubu 359 tamimu dari da kansa ya bada labari yace bari amin hannasu gairi wa gaira adi yabni baddai yace kun ga ayan na ta suratul maida mutane sun barranta babu mai laifin dalilin saukanta in ban da ni da kuma adiyu bada'i dalilin mu ne Allah ya saukar da wannan aya lokacin ya musulunta falan ba mata a karna zalikar jama ya ba da labari cak cik lokacin da wannan musulmi ya mutu ya kira mu ya danka mana amana sai muka ɗauki wannan kwano fa bi ina bi alfi dirhamin muka sayar da shi sule dubu sun makta samna ya muka raba sule dubu ana wa adiyun bin badda'in ne na ɗauki sunan ɗari biyar shi ma ya ɗauki sunan na ɗari biyar falan ma dinna ila ahlihi lokacin da muka dawo ga iyalinsa muka danka musu dukiyar shi ma da ma'ana wa faqatun jaba so rasa wannan kwano na azurfa fa sa'alu da ta suka yi mana tambaya fa kunna muka ce ma taraka gairar haza wa ma dafa ilaina gairar muka muka tarje akan cewa mun ba mu san wani kwano ba iyakan abin da muka bayar shi ya bamu fanan ba aslamtu yace amma da na musulunta da qudumi rasulillahi madina bayan manzon Allah ya dawo madina ta aslamtu min zalika ko da yaushe nayi tunanin wannan abu yakan dame ni kwarai duk sa'ilin da nayi tunanin cin amanar da muka yi lokacin ina kafiri abin sai ya dame ni saboda haka fa ataitu ahlahu ranar kawai sai na tafi ga gidan ainihin wancan musulmi wanda muka ci amanarsa da na je ga iyalinsu na yi sallama suka hito muka zauna fa akbartuhum al-khabara na basu labari tsaf na ce zuciya ne abin ya dame ni shi ka da wani ke ga gaskiya wa alayhi ilayhi khamsa bi asbi rabbi suka sunan lahu taribiya wanda ni nawa wanda da shi fa akbartuhum anna inda sahibi sahib saboda haka aka ya kuma ne masaura ke gurin adiyu bin nadaji ba ta saboda me ni na da fikiri ya ce ba a sauki da rasu ba saboda haka sai suka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam maka ala kuma bai da ba za a yi kawo hujja wala bai da ba hujja babu hujja saboda me saboda shi idan sun ce saboda kabiru ya dawo da shi ba hujja ba ba hujja ba duk kabiru ne ya kawo haka ne da mutum kage yake ma wani sai ya ba da hujja saboda haka manzon Allah ya ce hujja da ba hujja فأمرهم أن يستخلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف من يرد إلى أن يفكر الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حتى إن الله سوى أو خاف أن ترد أيمان بعد أيمانكم إنني الله يشهد فإن عذب على أو من تحقى إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا kama amur bin al'asi da amur bin ya mai ke domin shi ne ainihin mai gidan wancan yantaccen bawan da ya rasu da wancan bawan bawan da ya tashi da ke kasuwanci amma kai ana neman wasu daga cikin makusantan wancan mamaci aka ke nan amur bin al'asi shi ne wanda ya tashi a wani dan uwa daga wanda da shi ne abin da Allah mu yake cewa fa in usira idan aka tinkaya aka gano idan aka gano daga baya ala Allah kuma a isma wadannan kafirai da suka kawo shaida sun cancanci laifi kai kaga daga baya an an samu ita cikin cewa kwanan bi kwana ba ba da an sami an samu kwanan ba ba a maka waye sai da kwanan aka ce kimi mutane da kuma habibu mutari kaga kenan ya nuna cewa bi'irka shi da Allah ya ce ya yaquma li maqamihi sai a samu su mutane biyu da za su tsaya a madadin wadannan guda biyu wato za a samu mutane guda biyu inda nabiyina sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda ke cancantar kusanci ga mamaci al'aulaya ne ana nufin kusanci ga wancan mamaci waɗanda suka fi kusanci ga mamaci za a samu mutane guda biyu aka rajulani min auliya al-musi za a samu mutane biyu daga dangin wanda ya rasu idan waɗanda aka samu mutane biyu za su tashi su ba da shaida wa ba ni yuqsimani billahi la shahadatu la haqqu min shahadati ta faraji da Allah cewa shaidar mu ta fi cancanta a ƙarshe shaidar mu da ba aka dai na kuma mu ke kara ka'ida ba inna idan min al-zalimin in mai haka lalle ba cikin Allah ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها

su kawo shaida a akan fuskanta ba tare da an samu yaudara a cikinta ba idan kafiri ya san cewa wato idan ya kawo shaida dole za a sa shi ya rantse sannan idan aka gano daga baya ya yi ƙarya to za a sa wasu su rantse a yi wasu da rantsuwarsa sanin haka zai sa kafiri ya ɗan yi ƙoƙarin kamanta gaskiya wajen ba da labari shi ne abin da Allah kuke yake nufi aw ya kafu an turar da aimanun ba da aimani koko tsoron za a ture rantsuwar da suka yi za a ture rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi da sun yi rantsuwa amma daga baya an kawo wasu sun yi rantsuwa an yi watsi da nasu kaga kenan za su yi kokari su da gaskiya don kar su ji kunya saboda shi kafiri ko da bai tsoron Allah to ai yakan ji kunyan ya aikata wani abin da za a cewa ne yayi abin kunya wattaqullaha wasma'u ku kiyaye Allah ku ji dokokinsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin kuma Allah bai shirye da mutane fasikai saboda haka ibnu kathir a tafsirarsa, in ka duba tafsirin shi yace wa qad zakara hadhihi al-qissa mursala ghayru wahidin min at-tabi'in wannan labari yanda ka ji duk da cewa akwai malaman hadisi da suke cewa yana da rauni kamar misali in ka duba wa'ifu sunan tirmidhi hadisi na 357 ma ibnu kathir yana cewa malamai da suka ba da labarin nan suna da yawa sannan ga riwaya ta al-Imam Bukhari hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya inganta ya tabbata yana cewa gairu wahidin min tabi'ina tabi'ai da yawa waɗanda suke ba da labarin sababin saukan wannan aya shine labarin Tamimu Dari Ikrima Muhammad bin Sirin al-Imam Qatada zakaru anna halifa kana ba'da salati al-asr sun bayyana cewa rantsuwar da aka sa kafirai su yi an yi rantsuwan ne a bayan sallar la'asar wanda in ka zuba tafsirin ibnu jarir ka gani bayan sallar la'asar aka sa kafirai suka yi rantsuwa Sala, Mujahid wal hasan basri wal imam الضحاك yana kirga manyan tabi'a wadanda suka ba da labarin nan sai ya ce wa hasa ya dullu ala ishtihariha fi salati wa sihhatiha wanda ya nuna cewa labarin nan ya shahara a cikin magabata magabata sun san da labarin nan kuma magabata sun inganta wannan labari ya tabbata abin ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa min ash-shawahidi li sihhati hadhihi al-qissa aidan yana daga shaidar da aka samu game da wannan labari bayanin da aka samu na su tabi'ai kamar misali da Imam Sha'abi yana ba da labari abin da ya auku zamanin Abu Musa al-Ash'ari zamanin Abu Musa al-Ash'ari yana Kufa lokacin abu musa ash'ari yana kufa yana shugaba a kufa aka samu labari makamancin haka rajulan min almuslimin habaratu wafatu bi dakuka akwai wani gari da ke eh, tsakiyar iraq ana kiransa da kuka wani musulmi ya rasu a wannan gari قال فهبرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته kafin ya rasu bai samu wani mutum musulmi wanda zai bashi shaidar uh, wasiyar da zai yi ba fa ashhada rajulain min ahli alkitab saboda haka sai shi wannan musulmi ya nemo mutane biyu daga cikin kiristoci ya ba su shaida game da wasiyar shi qala fa qadima kufa suka iso kufa fa ataya fa ataya ashariya kiristoci guda biyu suka zo kufa suka samu abu musal ashari suka ba shi labari fa akhbarahu wa qaddama bi tarakatihi wa wasiyatihi suka ce ga wasiyarsa ga kayan da ya bari sai abu musa ashari ya ce haza amrun lam yakun ba'da ba'da kana fi ahadin nabi abu musa ashari ya ce to wannan al'amari ba a sake samun irinsa ba bayan wanda ya auku a zamanin annabi muhammad sai yanzu kaga kenan tun da abin ya auku a zamanin manzon Allah ba a sake samun irinsa ko makamancinsa ya auku ba sai a zamanin abu musa ash'ari da yake gwamnan kufa sai ce to abinda manzon Allah ya yi shi mu yi saboda haka fa halafa kuma ya kyale sai da aka yi sallar la'asar ya ce ku zo ku rantse bayan an yi sallar la'asar abinda za ku ce shine billahi ma khana wala kazaba wala baddala wala katama wala gayyara sun rantse da Allah ba su yi ha'inci ba ba su yi ƙarya ba ba su canza saƙon nan ba ba su ɓoye gaskiya ba ko ba su jirkita wani abin da ke cikin dukiyar wannan mamaci ba wa inna hala wasiyatu rajuli wa tarikatuhu lalle kayan nan wasiyar wannan mutumin ne kuma iyakan abin da ya mallaka kenan dukiyar gado sai da suka yi wannan rantsuwa fa an ba shahadatuhuma abu musa al ce to magana shaida an karba ya sallame su wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud babu shahadati ahli zimma min kitab al aqbiya in ka duba sharhin uh, sunan tirmidhi tuhfatul ahwazi a mujallal na takwas shafi na 341 yana cewa min ba'di salati al asr me yasa aka ce ayi rantsuwan bayan la'asar me yasa wanda shine abin da dama galibin malaman tafsiri suke faɗa duk littafin tafsiri idan ka bude zaka ga an ce wani lokaci ne za a sa kafiri ya rantse idan ya zo da shaidar wasiya ta wani musulmi za a ce ma bayan sallar la'asar ne duk da cewa Allah madaukaki ya ce ta haɓi suna huma min ba'di salati ba a ce a la'asari ba amma la'asar ce a bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafirai suka yi rantsuwa a bayan sallar la'asar abu musa ash'ari ya sa waɗannan kafirai suka yi rantsuwa me dalili Shi ne sai ya ce inna hazal waqta kana ma'rufan indahum bit tahlifi ba'daha asali banu isra'ila sun sani da in za a yi rantsuwa rantsuwar ana yin ta ne bayan sallar la'asar saboda haka suna daraja rantsuwan da za a yi bayan la'asar to idan aka ce ga wani bayahude ko kirista idan dai ya san addininsa da ya zo da zai daraja rantsuwar da za a yi ta bayan la'asar sannan idan matsafa ne ba masu hoton gunki ko wuta ko wani abu duk wani matsafi za ka tarar da lokuta guda biyu din nan yana daraja su da lokacin ɓuya rana da lokacin fita rana don haka idan ka nemi a aikata wani abu a daidai wannan lokaci to zai ɗauke shi babban lamari. shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan rantsuwa da za a yi a yi a bayan sallar la'asar kamar yadda manzon Allah ya aikata fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana la qurba kaga an ce min ba'di salati don haka ibnu kasir yake cewa idan ana maganar kafa shaida da kafiri akan wasiya idan ana cikin tafiya haza أمر لم يكن بعد النبي صلى الله عليه Ah, bayan zamanin manzon Allah ba a samu sake irin wannan abin da ya auku ba sai a gaban Abu Musa al-Ash'ari wanda kuma shi ma sahabin manzon Allah ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine labari abin da ya tabbata cewa dalilin sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi kuma in ka duba littafin tafsiri duka zaka gane kamar tafsirin Imam Tabari kamar tafsirin Ibn Kathir kamar sahihul bukhari hadisi na 2780 sunan abi dawud hadisi na 3606 sunan tirmidhi hadisi na 360 haka as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi da kuma as-sunan darqutni kitabun nuzul kamar yadda muka ce shi tamimu dari Allah madaukaki ya rufe shi da musulunta babu sabani akan haka kamar yadda ya zo a cikin littafin tarihi tamimu dari shi wannan ya musulunta ga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ɗaya abokin tafiyan nashi shine adiyu bin badda'i shin ya musulunta Ina al-imam ibn hibban yake cewa i ya musulunta amma sauran malaman tarihi sun ce wannan bai musulunta ba ya mutu a kafircinsa ya mutu a kafircinsa wannan ka duba littafan tafsirai kamar tafsirin ibn atiyya al-muharrar al-wajiz mujallar na biyar shafin ɗari biyu da goma sha takwas littafin ibnu hajar na tarihi al-isaba fi tamyiz sahaba a mujallar na biyu shafin ɗari hudu da sittin da fathul bayari sharhin wannan hadisi na da muke magana hadisin da yake ba da labarin tamimu dari hadisin abdullahi bin abbas mujallar na biyu shafin ɗari hudu da tamanin da biyu da umdatul sharhin wannan hadisi na al aini mujallar goma sha shafi na saba'in da shida kaga kenan ayan nan ta tabbatar mana da ingancin kafa shaidar kafiri akan wasiya idan ana cikin tafiya sai dai akwai sharuɗa waɗannan sharuɗa dole sai an kiyaye su sharadi na farko kaunu shahidaini musulmai. matakin farko shine ana duba shaida ta musulmi musulmi ne zai ba da shaida ba kafiri ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambaton musulmai kafin a je ga kafirai yana cewa ah, za a kira musulmai biyu zawa adalin minkum masu adalci daga cikinku sannan idan babu su kafin nan aka ce au ni min gairikum sannan a nemo wasu biyu daga wasu waɗanda ba ku ba kaga matakin farko shine kasance masu ba da shaida akan wasiya su kasance musulmai dole ne fa in ta'azzara al-husul alaiha fa takfi shahadatu ghairihima min ahli alkitab ya zama babu musulmi babu laifi dan an nemo kirista ya bada shaida ko ba yahudi wa idan kana almuslim fi safarin hafarahu almautu wala musliman indahu jaza lahu an yushhida ala wasiyatihi kafiraini lidarura musulmi yana cikin tahiya mutuwa ta zo mar babu musulmai kusa da shi waɗanda za su ɗauki wasiyar shi babu laifi dan ya nemo kafirai amma sharadi sai in ba musulmi kaga kenan wannan dole a kiyaye na biyu kasancewar za a nemo kafiri ya ba da shaida sai fa a halin tafiya kamar da ibnu kasir ya faɗa don haka kana zaune a cikin gari ka ce za ka kira kafiri ya maka shaida wannan ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma ijma'in fahimtar malaman sunna ba daidai bane saboda Allah bai taba ba ma kafiri iko akan musulmi ba Allah ya sa mun gani dole ne sai a halin larura ake ba ake sa kafiri ya shaida har ma a karɓi shaidarsa saboda Allah subhanahu wataala ya fara magana akan shaidu musulmai kafin ya kawo magana akan shaida wanda yake na kafiri to sannan dole kuma waɗannan shaidu su zama maza babu mace a cikin su ko da ake maganar za a samu ah, shaidu daga ahlul kitabi ko kafirai za su ba da shaida ai Allah subhanahu wata'ala maza yi magana akai au akharani min ghairikum a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba maza ana cewa na mace tana iya shaida tana iya shaidar wasiya ga musulmi amma wasiyar da mace za ta iya shaida ga musulmi ita ce wasiyar da ta zama eh, ana danka masa wata dukiya ba ana karɓar wani dukiya daga kunsa ba kamar misali mace sai ta zo da shaida cewa wani kafin ya mutu ya ce ana bin shi bashi ta ce ba irin wannan shaida aka ce zaki bayar ba amma in ta ce wani ya gaya bin kafin ya mutu yana bin bashi ta ce eh, babu shakka kaga tana taimakon mamaci ne ba ƙara mar nauyi ba idan shaidar ta zai rage dukiyar mamaci ba a karba amma idan shaidar ta zai taimaka wa mamaci sai a karba kaga kenan akwai sharadi hatta na mata kamar da malaman fiqh suka yi magana akai sannan na uku ba shaidar kowa ake karɓa ba sai mai adalci me ake nufi da mai adalci shine mutumin da ya zama mai amana da kuma hankali saboda haka ko da kafiri da idan ya ɗauki waɗannan siffofi ana iya karɓar shaidarsa amma asali shaidu musulmai suke da wannan siffa wa hada shart huwa alladhi ishtarafahu rabbul alamin waye yayi waɗannan sharuɗa Allah subhanahu da kansa a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta saboda haka Allah madaukaki ya halatta ga mutane ya halatta ga mutane musulmai su kafa shaidan kafiri a halin larura an samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da wannan fahimta na daya abu musa ashari wanda muka ce yayi aiki da wannan hukunci yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da wannan abin da yazo a cikin ayan nan yayi hukunci da abin da ya zo cikin ayan nan a garin kufa kuma a nan Allah ya amshi ransa abu musa al-ash'ari ya rasu a garin kufa shekara talatin da uku bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ya rasu hijira na da shekara arba'in da hudu kaga kenan bayan rasuwar manzo da shekara goma sha uku in ka duba al-isaba eh, fi ma'rifati sahaba eh, mujallad nabi shafi 359 Abdullahi bin mas'ud shi ma yana cikin sahabban manzon Allah shi ma Abdullah ibn Mas'ud ya ce ana aiki da abin da zahirin ayan nan ya hukunta wato ana iya batsai da kafiri yayi shaida ga musulmi a halin larura Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabi ne Abdullah ibn Mas'ud yana cikin malamai ma daga cikin sahabban manzon Allah ya rasu hijira na shekara 32 wato a bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 21 sannan Abdullah ibn Abbas wanda shi ya bada labarin sababin saukan ayan Abdullah bin Abbas yana cikin malamai daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma tsakanin rasuwarsa da manzon Allah shekara hamsin da bakwai wato bayan rasuwar manzo sai da aka samu shekara hamsin da bakwai kafin Abdullah bin Abbas ya bar duniya shi ma labarinsa yana cikin al'isaba fi tamizin sahaba to waɗannan sahabbai Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud sun tabbatar da wannan hukunci kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da hukunci, sahabbai sun yi aiki da hukunci idan ka dawo ga tabi'ai ba manyan tabi'ai da aka yi a duniya duk sun yarda da wannan hukunci ah, kamar misali ah, shuraihu bin al-haris al-kindi yana cikin manyan tabi'ai wanda sayyidina umar ya bashi alƙalanci ya tsora shi alƙalanci a garin kufa ga Muhammad bin Sirin yana cikin manyan tabi'ai ga Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Jubair Al-Hasan Al-Basri Al-Imam Qatada bin Di'ama Abdurrahman bin Abi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i wanda yana cikin malaman farko ah, don haka wato malamai ke cewa fahimtar Al'imam Ahmad bin Hanbal ita ce babu shaka ta dace da nassin Al-Qur'ani da kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah mu dauke mana gafara kuskure amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت